sa'an nan mu yi taujihi a kan bidiyon Kudin yi haƙuri da Allah saboda shi ne adalci za mu fara sauraron bidiyon mu ji abin da suka faɗi don mu musu adalci sa'an nan mu bibiye shi sa'an nan kuma mu ɗan yi tambihi a kai gashi nan naga ana haskawa su waɗanda wato suka sa aka yi bidiyon su ne suke tutturawa tsaya mu gani sai na shiga masallacin shi yana wani kujera haka ni ina tunanin haka ina zuwa ku ya kuri akwai ran da na je gidan Sheikh Lahir Bauchi a Najeriya sai na shiga masallacin shi yana wani kujera haka ni ina ta gaba haka mutanen na baya ashe har an shimfida kyalle na wazifa eh ta bayana ni kuma ina gaishe shi saboda dan shi aboki na ne sai idi mai ja mishi baki ah. ina juyawa haka sai na ga kyalle kyalle sai aka ce min juyo wani shi a ta ai ni ba na yi sai aka yi dariya sai na tashi na fita na ba su su sun san ba na yi ba gida na ba to don Allah kamar yadda kai maganar musulmin Ghana ahlus sunna na Ghana don Allah a dawo a karanta fiqhul mu'amala. Mm. shi daɗin harshe ba yana sa ɓarawo ya yi dariya a rumbu mm. in ji hausawa ɓarawo ya shiga rumbu amma ya ji daɗin magana sai dariya a rumbu to wani lokaci sassautawan ba wai na ni da ka rasa idan ka bane dan ka sassauta ba yana wai wani shi na ganin wa'azi sai kana zaki kana wuta shan gwaga malamin gaskiya <laughs> alakar ka da ɗan tijaniya alakar ka da ɗan ƙadiriya ka taimake shi financially ya taimake ka financially a mishi mutuwa ka je ka ba shi abinci ya ci ka ba kirista abinci ya ci wannan addinin mu ya yadda da shi sunna ne wannan sau da haka yau idan wani abu ya same ka yanzu misali kirista za ka je gidan shi ne ce ka zo coci ah. su mutanen gana su gane cewa ba wai laifi ba ne alaƙar nan ita wani lokaci alaƙar ma ita ce take sawa a yi sha'awan tafiyan ka kyan mu'amalar ka da mutum shine yake ƙara sawa ka kusance shi mummunan alaƙan ka da shi shine yake sawa kai mene nesa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani magana mai ƙarfi ya ce addini mene al-islam al-mu'amala a husun al-addin husulun shi addini ma ɗayan shi kyawawan halaye ne hmm. yanzu duk addinin ka duk malintan kan halin ka ba kyau za ga mutane ma ba sa son ka amma idan kana da kana da addini hadisi za ga cewa manzo Allah ya yi mu'amala sallallahu ya mu'amala da wani da yahudi ya ma rasu manzo Allah ya bar duniya akwai akwai jirhu marhunun inda yahudi hmm. jir'i wani wani silken shi na yaki ya ba wani bai yahudi jingina hmm. kaga ya nuna idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bai wa yahudi to kaga ne dai na san malamin eh, eh, krista ba ba yahudi ba shi krista ne krista ne to har zai ba shi jingina idan ka karanta littafin ah, zammul mali wal jahi na ibn rajab alhambali zai warware maka wannan matsala zammul mali ya fi karfi wajen shugabanni da 'yan duniya wannan ciwon ya fi kama su amma su bangaren almajirai su kuma wajen neman girma su kuma shi ya fi kama su wanda manzo sallallahu ya ce wanda ya nemi ilimi dan abubuwa guda hudu Allah zai sa shi a wuta daga ciki wanda ya nemi ilimi dan ya wautar da hankalin wawaye ko ya janyo mutane a wurin shi to duk lokacin da nake so in janyo mutane su gane na iya da wuya shaidan ya bar ni in yi haka sai ya sa mun yadda zan zagi wani saboda in kashe darajar wani wannan shine ciwon da ke damun mu ba a gane ba a ko ina shine ciwon in dai ina son girma ina son ɗaukaka to dole sai na zagi wanda yake sama domin a zurotu la tattasi uli ne tunda wannan shine a saman kujera to dole in fado da shi dan ni in hau to shi ibnu rajab alhambali di ya warware wannan matsala sannan kar ka ga mutum an ce malamin hadisi ne ko malamin qur'ani ne ko malamin kaza ne a'a ka karanta talbisu iblis na ibn al-qayyim al-jawzi Allah ji kansa idan kai malamin hadisi ne shedan ta hanya hadisin yake bullowa ya halakar da kai sai malamin hadisi gani yake kowa bai iya ban da Allah ya sa mai ikhlasi ba in mutum bai san hadisi ba kamar bai da ilimi haka malamin usuli shi ma usulin shi sani shi yasa asali ma raba ilimin kansa takassusi takassusi ya ji mana ciwo domin lokacin da annabi rasul abdullahi da abbas shi kadai ya zama jami'a ne ina ganin wasu ina ganin wannan takhassisi amma duk da haka bai hana wasu kuma sun samu fice a gado ba fice al halal haram da sauransu to abin da ke so in kawo shine maimakon in yi dogon magana ina tura ɗalibai gaba ɗaya mu almajirai ne mu karanta zammul mali wal jahi da kyakkyawar zuciya da farar zuciya da nufin mu gane Allah zai ganar da mu cewa mafi yawan abin da muke yi to fa yana karewa ne a neman girma shi kuma Allah cewa ya ala ku saurara lillahi dinul khalis duk wani addini da za a yi da da'awa da wa'azi da sadaka duk abin da za ku yi ku yi ku gama Allah baya so sai guda ɗaya addinul khalis aikin da aka yi domin sa domin shi kare aka yi Allah ya gyara zuciyarmu gaba ɗaya ya dora mu akan sani cewa mu al'umma musulmi al'umma ce ɗaya amma tunani ne yake bambanta akwai abubuwa da dama sun hada mu sai ka samu abu ɗaya ne da ya raba na farko musulunci kansa kalmar la ilaha illallah duk wani musulmi yana inkari da wannan kalma mawadu la ilaha illallah qur'anin mu ɗaya ne sannan kuma makka mu ɗaya ne alƙibla ɗaya muke kallo mu yi sallah sannan kuma jinsin mu ɗaya ne yaren mu ɗaya ne wataƙila ma jinin mu iri ɗaya ne iyayen mu sun zauna sun yi auratayya tare to amma ideology ya zo ya canja wannan ali sunna wannan kuma basufe ko kuma ya dauko wani abu wanda yake ya saba ne ka to yayin da yake so kai solving problem da yake ka da shi ba personality na shi da ka yaka ba ideology na shi da aka kokari ka yaka yayin da kake yakan ideology na mutum kada ya gane cewa kana kokari ka ci masa mutunci ka taba personality na shi so yana da mabiya kana da mabiya yayin da ka taba personality na shi ka taba personality na yayansa ne su ko za su zo su yake ka kai ma yayanka za su zo su yaki ka kaga an samu abin da ake kira vote of contention to vote of contention na mutum biyu shi ke zama towa na gari guda yayin da ya zama na gari guda kuma sai ya zama to an samu babu fahimta gaba daya wato malamin da ya bayani ma na karshe ka ce gwara-gwara saboda shi bayani ya yi a kan fikiran mutum zaka ka yaƙa shi bai rushe abun ba haka malam ali ibrahim kaduna shi ma bayanin da ya yi haka bayani ne na neman girma da kaza da wannan to amma ni wanda zan yi tsokaci a kai shi na farko da ya fara yi eh, na farko da ya fara yi tsaya mu ji abin da yake cewa shi kuma na farkon mu bibiya eh saboda mu masa adalci eh. akwai ran da na je gidan Sheikh Lahir Bauchi a Najeriya sai na shiga masallaci shi yana wani kujera hakan nan ni ina ta gaba haka mutanen na baya shi har an shimfida kyalle mm, na wazifa eh ta baya na ah. ni kuma ina gaishe shi saboda dan shi aboki na ne sai mai ja mishi baki ah. ina juyawa haka sai na ga kyalle kyalle sai aka ce min juyo wani shi a ta ai ni ba na yi sai aka yi dariya sai na tashi na fita na ba su su sun san bana yi ba gida na ba na'am to wallahi akramaka kallahu a cikin wannan batu wato ni gani ne gaskiya ma malam bai kamata ka kawo wannan labari ba wallahi duk dan bida'an da zai mata yin bida'a to wallahi ya rena ka ne kuma ya san baka ɗauki ka da muhimmanci ba yayi ma dai ta yin bida'a kuma malamin fa da kansa ya ce su sun san ba a aƙidarsa ba ne amma suka yi masa ta yi to kaga akwai ba da fuska akwai ba da dama mu karan kanmu da muke bayani muna da 'yan uwa waɗanda 'yan ɗariƙu ne mu karan kanmu da muke bayani muna da dangi waɗanda 'yan ɗariƙu ne kai waɗansu ma matsayinsu a wajenmu wallahi matsayin iyaye ne amma wannan kofar ba sa ma ganin ta ballantana ma su yi mana tahinta amma sai gashi malamin yana faɗi sun san ba aƙidarsa ba ne amma suke masa tayi sun san ba aƙidarsa ba ne amma suke masa tayi kaga ƙila a iya cewa wato ni dai duk ɗan bida'ar da ya zo yin bida'a ya mun tai ya san ba ƙidata ba ne wala yare na ne wallahi kuma shi karan kansa ya fahimci ma kai ban ma damu da tawa aƙidar ba tunda ya dai san ba aƙida ta bace ya min ta yi wallahi ina ganin ni dai ya raina ni wallahi ya raina ni wallahi in ma dai yadda na ɗau aƙidar tawa yake kallo ban ɗauke ta da mahimmanci ba yana ganin kamar zan iya karkata zuwa gare shi shi ya sa ya yi min matayi ko kuma a'a raina ni yi. kuma rainin ya danganta da fuskar da na bashi to amma ji malamin yana faɗi ya je gidan shehi ɗahi rubuci. kenan a yanzu abin da shi malamin saƙon da yake bayarwa shine kuma 'yan gana ku ringa zuwa gidan shehunai kila idan kuna da abokai kenan ko kuma ku ringa zuwa eh saboda shi gashi yana zuwa kuma 'yan gane ku ringa zuwa to tsaya mu ji bayan haka kuma sai shi malamin yake cewa mi to Allah kamar da kai maganar musulmin gana to suna na gana do Allah a dawo a karanta fiqhul mu'amala shi dadin harshe ma yana sa barawo yayi dariya a to zuwa ina zuwa ina zuwa kuɗin bari da Allah ina so ni ni ina da Allah ya shiga rumbu amma ya ji dadin magana sai dariya a kudin ya kuri da Allah ina so ne mu ringa adalci wani lokaci akwai ran da na je gidan Sheikh Lahir Bauchi a Najeriya sai na shiga masallacin shi yana wani kujera hakan nan ni ina ta gaba haka mutanen na baya ashe har an shimfida kelle na wazifa eh ta bayana ni kuma ina gaishe shi saboda dan shi aboki na ne sai ni mai ja mishi baki ah. ina juyawa haka sai na kalle kalle sai aka ce mun juyo wani shi a ta ai ni ba na yi sai aka yi dariya sai na tashi na fita na basu. su su su san ba na yi ba a na ba to don Allah kamar yadda kai maganar musulmin Ghana ahli sunna na Ghana don Allah a dawo a karanta fiqhul mu'amala hmm. daɗin harshe ma yana sa ɓarawo ya yi dariya a rumbu hmm. in ji hausawa ɓarawo ya shiga rumbu amma ya ji daɗin magana sai dariya a rumbu to wani lokaci sassautawan ba wai na nuna ka rasa aƙidan ka bane dan ka sassauta ba yana daga wai wani shira ganin wa'azi sai kana zagi to kun ga ya ce a ringa sassautawa wato daɗin harshe yakan sa ɓarawo ya yi dariya a rumbu yana ci ba ka rasa aƙidar ka bane to wato akarmaka Allahu gaskiya kamata inda son samu ne kamar yadda na tabbata kana da wannan ilimin da kake bayani akan fiƙihul waƙe ko fiƙihul mu'amalat to ai su ma mutane daban-daban ne kuma garuruwa sun sassaɓa. kamata ya yi da kafin ka fara bayani akan 'yan ɗariƙun ghana haka ka misalin yadda ka je gidan shehi ɗahir bauchi da kuma yadda suka yi ma tayin bida'a da har kake cewa sun san cewa ba a ƙidakka ba ne to inda ka san 'yan ɗariƙun ghana da baka ka wannan a misalin wai su musu irin wannan mu'amalan ba kaga kamata ya a ce malam ka san su wa'annan 'yan ɗariƙan na ghana me suke da shi me suke ɗauke da shi me suke faɗi na kafirci wani irin abubuwa suke bayyana bayyanawa na su farko kenan saboda alhukumu ala shai'i far'un an tasawuri kamata ya malam ka san waye 'yan ɗariƙun Ghana. amma ba matsala Tsayin ɗan sama ɗan kaɗan daga cikin 'yan ɗariƙun Ghana. Na tabbata in malam ya ji yanda suke, wallahi ba zai ce a yi musu irin yanda yake wa wa'insu ba. Na tabbata, tsaya ka ji 'yan ɗariƙun Ghana a karamakallahu tsayin ɗan sa masu. 'yan eh, ɗariƙun Ghana tsayin ɗan sa masu ka ji 'yan ɗariƙun Ghana. Kila eh, in ka ji 'yan ɗariƙun Ghana ba lallai ba ne malam. eh ba lallai ba ne kila ka faɗi wannan abin da kake faɗi amma tsaya mu sa mu ji kai Allah ya samu dace kuɗin ya haƙuri da Allah To, wayannan su ne ‘yan kun Ghana, wayannan su ne ‘yan kun Ghana, tsa'in ɗan ƙarasa wa malam ‘yan kun Ghana, tsa'in eh, ƙarasa wa malam ‘yan kun Ghana mu ji, eh, su ma wayannan duk ga ‘yan kun Ghana. kiran sunan malamin karo kawai ma in kana da laifi kiran sunan shi kawai shi a kan kari ma zunubin ka wannan annabi ya fari shi yasa kai da ke da laifi ka kira malam mai kano malam mai kano malam mai kano ana kan kari ma laifi yau ko guda a annabi ya fari salamu alaikum brothers sai sisters wanda ke ji na duba yanzu tarikatu tijaniya ko menene na wallahi yanzu yanzu yayi yanzu mun yanzu ya wala ya gungure mu ai don Allah nan ne bai biya malam mai Kano eh. na ku mun kamar waya sun shi wanga bugu sunan malam kan mun ga sunan malam mai Kano so nawa nawa ya sun shi ana share ma zumi yanzu yayi ah oh ozo kuma ozo kuna kawo nasu da kare kuma kuma kuna sun kawo naku da kare yaya eh. ai don Allah nabi yanzu yayi mun gode eh. don Allah nabi wai tarkaci ai wato wato idan an ce malam mai kano shine wannan shehun da ya ce ai annabi sallallahu alaihi sallah nawa yayi ya ce mutum nawa ya ba wa kalmar shahada haka kuma in ka duba cif imam kwanaki aka kalla aka ce in an gan shi an ga annabi sallallahu alaihi haka aka ce in an gan shi an ga annabi in dai ba mantawa ne ba ko an ga Allah cikin kalmar ɗaya biyu akwai wanda aka faɗi kuma a gabansa aka faɗi a gaban wa'insu ma duk ba wanda ya ce kuskure ne ba wanda ya ce ba daidai ba ne wa'annan fa su ne su ne 'yan ɗariƙar su ne shewunan ɗariƙar kai ko sati biyu ba a yi ba na ji wani shehu shi ma a ghana yana ba da labari wai shehu ibrahim ya je bakin bici bakin ruwa wai kawai sai wani ya kalle shi wai da wani ya kalle shi wai sai wai yake cewa wai in ce ko kai ne Allah saboda kwarjininsa ko sati biyu ba a yi ba wayannan nan. shi yasa wato akramakallahu gaskiya yana da yana daga cikin ka'ida na karatu kafin ka yi magana a waje to ka san yanayin mutanen wajen ya suke na farko wanda yake ma wannan tambayar ai ba ahli sunna bane kuma ba malami bane bai fahimci addini ba ma kwata-kwata wanda yake ma wannan tambayar kuma ya yi ma tambayan ne saboda ka gaya masa abin da zai daɗaɗa masa rai saboda idan an taɓa Allah a gana, an ci mutuncin Allah akwai malima masu zafi da suke nuna kishin Allah irin su malam Anas suna nuna kishin Allah da damuwa su yi fushi su kare matsayin Allah to wannan abin da suke yi shine ya zauna yake ma tambayoyi ai da sai ya ce ma a nan a Ghana mu muna da waɗanda suke cewa Abdullahi mai Kano shi ma Allah ne sannan mu a nan a gana, akwai waɗanda suke cewa saboda kwarjini an ga wani an ce in ce ko kai ne Allah akwai waɗanda suke wannan babatu da sai ce ma mu a nan Ghana akwai waɗanda suke cewa wane Allah ne ko in an gan shi an ga Allah da sai ya gaya ma amma sai ya ɓoye wannan kuma ya kamata malam ka yi tambaya wani irin 'yan ɗariƙu ne ma da su a wajen saboda alhukuma ala shai'i far'un an tasawwurihi ai kamar yanda al ibn al ke faɗi ne wanda ke ba da fatawa a garuruwa daban-daban fatawa guda ɗaya a garuruwa daban-daban ya ce zai wa addinin mutane illa kamar yadda likita wanda yake ba da magani guda ɗaya wa cututtuka daban-daban zai wa jikunan mutane illa haka shi ma malamin da ke ba da fatawa ɗaya a garuruwa daban-daban sannan fatawar da kake bayarwa malam cewa ka je gidan shehi ɗaya rabauci cewa amma tallan wazifa don wallahi malam sirrai raina ka kuma in ni ne ke wallahi ba zan kawo a matsayin misali ba na faɗi ina da yan uwa yan ɗariƙa wallahi ina da waɗanda matsayin iyaye na ne yan ɗariƙa amma duk cikinsu ba wanda zai kalle ni wai ya san ba na yi wai ya min ta yin bida'a, wallahi duk ciki ba mai iya yi saboda ban ba da wannan fuska ba ban ba da wannan damar ba ƙila ka ce haƙƙi da Allah ya ɗora na maƙoƙantaka ko kuma na ƙaraba na bayar da shi amma wajen fannin aƙida red line ne ba a ƙetarewa ko da wasa ke sa to yanzu malam kana bayarwa kenan kamar yadda kai ka tashi ka je gidan shehi ɗayi rubuci haka can ma a tashi a je gurin wanda aka ce in an gan shi an ga Allah kai sai ka je a matsayinka na alu sunna ko malam kana ba da misali kai da kaje gidan shehi ɗahir bauchi sai mutum ya tashi ya je gidan wanda ya ce manzan allah sallah nawa ma ya yi ko sai ya je wannan kyakkyawan mu'amala ne to ina kishin allah ina kishin allah ina kishin addinin manzan allah wallahi aka ganka aka ce in an ganka an ga allah ko an ga manzan allah kana zaune ba kai inkari ba hanyar gidanka ma wallahi sai na canja bazan mu ba saboda kishin Allah da nake saboda kishin annabi Muhammadu da nake amma duk da haka sai in yi uwa ban ji ba ko shi yasa wato muka Allah zancen ka cike yake da kuskure amma ba wai zan ma wannan bane zan dan karanto ma wa'insu abubuwa da ka san su wannan sharhu sunna ne wannan sharhu sunna ne na al-imam al-barbahari sharhu sunna ne zan ɗan karanto ma wa'insu zantuka kaɗan ciki wanda ƙila malam in ya gansu ya tuna su eh in ya gansu ya tuna su akwai zantuka masu zafi duk da cewa bid'a takhtalif an gane akwai mufassiqa akwai mukaffira to wallahi bid'ar na can yan Ghana mukaffira ce wallahi mutumin da karar zai ce Abdullahi mai Kano shi ma Allah ne mutumin da za a ce in an gan shi an ga Allah mutumin da zai ce ai an ga shehu ai saboda kwarjininsa aka ce ko kai ne Allah haka ake faɗi mutumin da ya ce manza Allah sallah nawa yayi mutum nawa ya shiga musulunci kai ha akwai sake gaskiya yasa walla wannan nasiha ne gaskiya wato yana da kyau malam in kun ga mutane a gari suna zafi suna zafi a wa'azuzzuka kuma kuka ji waɗansu suna ɗan bujiro muku da tambaya na kan ku ba su amsar abin da za su samu damar sukan waɗancan malaman to ya kamata malam ku tambaye su me ake yi malaman nan suke yin zafi eh yana da kyau tunda dai ku ba 'yan garin bane ku ba 'yan ƙasar bane yana da kyau sai ku ce to su maliman da suke yin zafi wane irin abu ake yi a ƙasar har suke yin zafi in suka karanto muku suka ce e mu mu a gabansa aka ce in an ganshi an ga Allah ko in an ganshi an ga manzan Allah bai yi komai ba yana zaune ce mu a garinmu wani shehu ya tashi ya ce manzan Allah ma sallah nawa ya yi sai su ce mu a garinmu ne muke da waɗanda suke waƙa suna cewa wani Allah ne wani Allah ne da irin waɗannan mutane muke rayuwa to sannan malam sai ku ba su amsa ko da ba su kawo muku wannan abun ba kamata ya ku yi musu wannan tambayar eh saboda kusan garin da kuke kusan ƙasar da kuke ku yi musu wannan tambayar me ake ake yin wannan zafin wanda wallahi wannan zafin shine imanin wallahi shine sunnar tunda dai raina Allah ake a wajen to dole ne ka nuna kishinka da fushin ka wa Allah haka kuma manzan Allah yake amma wanda ko sa ne bai bayyana ba yana ɓoyewa wannan kuma in kai masa wata mu'amala wannan wani abu ne daban amma mutumin da yake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 wannan littafin sharhu sunna ne kun ganshi sharhu sunna kun ganshi sharhu sunna eh sharhu sunna kun gan to za mu dan karanto wa'ansu yan zantuka wannan zancen wannan zancen Fudail bin Iyad ne kaga Fudail bin Iyad yace man jalasa sahiba bid'atin lam yu'ta al-hikma yace duk wanda ya zauna da ma'abucin bid'a ba a bashi hikima ba duk wanda ya zauna da ma'abocin bid'a ba a bashi hikima ba duk da cewa mu ba khawarij bane akwai tafawut tsakanin bid'a da bid'a ba dukkanin bid'a ce ke fitar da mutum daga addini an gane amma dai irin ta wa'annan masu fito da da komai Allah <laughs> ah. haka ga Fudail bin Iyad ya dai ƙara cewa wannan Imamul Barbahari ne ya kawo gashi wannan sharhu sunna ne sharhu sunna ne gashi a cikin shafi na saba'in cikin shafi na saba'in gashi inda yake faɗi man jalasa sa'iba bid'atin lam yu'tal hikma tabi'i ne ci duk wanda ya zauna da ɗan bid'a su zauna tare to ba a ba shi hikima ba haka da ya yace wa qala al bin iyad la jilis ma'a sahibi bid'atin fa a khafu an tanzila la'anatu ya kar kakka zauna tare da ɗan bid'a ina tsoron kada tsinuwa ta sauka gare ka saboda zantukan da yake faɗi na kafirci saboda zantukan da yake faɗi na zindiƙanci ka dai ji na danna irin wa'annan masu raina Allah da su zaka zauna haka yake cewa wa qala al bin iyad man ahabba sahiba bid'atin ahbata Allahu amalahu wa akhraja nural islami min qalbihi duk wanda ya so ma'abocin bida'a. Allah zai ɓata aikinsa ya fitar da hasken musulunci daga zuciyarsa wannan duk ana nuna ma 'yan bid'a waɗanda su take mughallaza mukaffira ƙila wanda bai ma san yana ma bid'a ba amma wannan ana yi ma magana ne akan masu bid'a wanda suke du'at ne ilal bid'a kuma musamman masu wannan aƙidu na kafirci gashi abin da yake ƙara cewa yace wa qala al-fudail bin iyad yace man jalasa ma'a sahibi bid'atin fi tariqin nan fa khudh fi tariqin ghairihi ne an gane yace duk wanda ya zauna tare da wani ma'abocin bid'a cikin wata hanya to ka canja wata hanyar gashi Fudail bin Iyad da yake cewa man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil islam yace dukkanin wanda ya girmama ma'abocin bid'a hakika yayi taimako akan arusa addinin musulunci dan yanzu in ka je yana zagin Allah yana da aƙida ta kafirci kana girmama shi kana kaza kana kaza kana kaza sai wani sai ai wani ya ɗauka cewa a'a yana da daraja gaskiya yake faɗi kaga in ya rusa addini ya rusa addini ne ta hanyar tazkiyar da kai masa sa'an nan shi ya ƙara cewa wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala muhammadin yace dukkanin wanda yayi murmushi a fuskar ɗan bid'a to ya raina abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu saboda wannan shi da ya zo rusa abin yake ƙirƙiro nasa yake ɓata aƙidar yake kawai sai ka zo ka nuna ai ba komai ba ya saba wa Allah kuma ba komai ba ka kishin Allah kenan Ya ce wa man zawwaja karimatahu mubtadi'an faqad qata'a rahimaha ce dukkanin wanda ya aurar da essa ga ɗan bid'a to ya yanke mata zumunta kuma haka ne saboda ita mace ba ta da aƙida sai aƙidan mijinta shi kuma mummunar aƙida ce da shi Allah ijikan wani kusan mahaifi gare ni ba na wani abu da ya wallahi wani ɗan shi'a ya aura wa yarsa bai san ɗan shi'a ba ne wallahi sai da ya je kotu sai da aka raba auren kuma ba shi da wani laifi laifinsa shine ɗan shi'a ne wallahi Allah ya gafarta masa ya mutu yanzu da karan kanta ita take alfahari da abin da babanta ya amma da ta kasa ta gane baban ya amma da ya san cewa haƙƙi ne a kansa wallahi sai da ya sa aka raba auren wallahi kafin ya mutu saboda ya yanke zumunta shi ne nan Fudail bin Iyad tabi'i ne ke faɗi su ne fa suke nuna mana sunnar fa yace wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sukhtillahi hatta yarji'a yace dukkanin wanda ya bi jana'izar ma'abocin bid'a dan bid'a to bu zai gushe ba yana cikin fushin Allah har sai ya dawo kuma ka duba ka ga. wa'anda fa wa'anda fa suke da wannan aƙidar fa wa'anda suke da wannan aƙidar ba sa ɓoyewa a gane fa ba sa ɓoyewa wallahi bayyana ta suke ƙarara tsantsagwaran kafircin suke nuna suna yi wani zubin shehunan ne da kansu zasu wani zubin mabiya ne zasu to shi yasa a ka'ida a karmukan lahu yanda kake bayani ya kamata ka san gurin da kake bayani gaskiya eh ka san gurin da kake bayani kuma abin da yasa muke faɗi wallahi ba wai dan muna da alaka da malam Anas bane wallahi ba wai dan muna da alaka da shi bane wallahi zance ne na gaskiya kuma umma mun yi ƙarya kuna gani a aikace kuna gani a fili idan aka tashi aka raina Allah malamin nan zai fito ya nuna ɓacin ransa kuma ya faɗi abin da aka faɗi kafirci ne ai in dai kana kishin suna kai kishinsa kuma abin da zai nuna ma wayannan mutanen ba gaskiya suke so ba yanzu shi wanda ya zaunar da kai malam yake ma tambayoyin nan sanda aka yi wa'ancan kalmomi na kafirci me akai ba zai komai ba saboda shi a wajensa wannan daidai ne gyara ne dai ya zama ba daidai ba kai muƙaddara shi ba malami ba ne sanda aka ce an ga shehu aka ce ko dai kai ne Allah wani malami ya kawo ya masa tambaya cewa ina hukuncin wannan maganar don Allah ya yi haka bai ba amma nuna ɓacin rai da nuna kishin Allah shi za a yi tambaya a kai sanda aka ce in an ga wani an ga Allah shi mai shi wani malami ya janyo ya zaunar da shi ya ce mai hukuncin wannan abu sai dai hukuncin wanda ya gyara ko sai dai hukuncin wanda ya tsawata ko shi ake tambaya sai dai hukuncin wanda ya zafafa ko hukuncin wanda ya barna shi babu ba shi ba shi da hukunci ai ko tana ai ka gane son zuciya ne eh, ko tana ka gane son zuciya ne tsantsa ko ta nan ka gane jahilci ne kawai ke damun mutane ko ta nan ai iya ka gane sanda wane ya ce manzan Allah sallah nawa yi mutane nawa ya shiga musulunci a can a ganan shi wanda ke ma tambayar shin ya ɗauko malami ya zauna ya tambaye shi me hukuncin wannan magana bai ba sai dai wanda ya nuna kishi ya nuna fushi saboda an taɓa Allah shi ake tambaya a kai shi yanzu ya gyara eh, shi yanzu ya yi kyakkyawan mu'amala yayin da aka taɓa Allah ko ba wanda ya taɓa Allah ba fa ai masa nasiya ai da yanda ma za mu gane ko gaskiya suke so da abu ɗaya ya kamata ku yi idan kuka zo sai ku yi abin both side sai ku zo ku fara kuskurantar da wanda ya yi magana kafircin nan in ma ba ku yadda kafiri ba ne sai ku ce to wannan magana da kai kuskure ce ba mu yadda da ita ba ta saba wa Allah ta saba manzan Allah ta saba wa ka'idodi na musulunci sannan sai ku koma kuma gurin wanda kuke tunanin ya zafafa kuma sai ku ce masa a'a ai kamata ya kai kaza kai wannan kuma babin shawara ne idan baka da nasi da zaka ce da ya zafafa ga inda aka ce kai ya zafafa kai zafafawa ma shine alamar san Allah eh yin fushi in an taba Allah shine alamar san Allah wallahi haka kuma manzon Allah ke canjawa fuskarsa ta yi ja yayi fushi in an taba Allah haka ne kuma shine sunnar ai fana'i a ya shiga ba ko kuka yadda da fana'i ba in wani yanayi ya zo wa mutum ko yakan iya aikata abubuwan da ake masa uzuri ko shi ma fana'i yayi a kishin Allah ai sai ku ba da wannan uzurin fana'i yayi a kunci mutuncin manzan Allah sai ku bashi wannan uzurin eh, amma ba wannan uzurin shi yasa wato akarmuka Allahu tare da girmamawa eh, wala malam kuskure kai gaskiya saboda ya kamata a ce in zaka bada fatawa e to ka san inda kake yin magana gaskiya wannan ƙasa da ka je wato ƙasa ce wacce take cike da masu aƙida komai Allah wala shehunan wala mabiyan haka za ka ƙiri-ƙiri a ce in an ga mutum an ga Allah ko a nuna shi shi ma Allah ne ko a ringa lissafowa wani Allah ne wani Allah ne to gaskiya ina ganin ba hali suna na kwarai in dai ba munafiki ba da zai zo irin wannan gari wai har a ce wai yayi zafi gaskiya shi yasa sau da yawa kakan kalli mutum ka duba yanayin da yake ciki da waɗanda yake rayuwa da su eh kuma wannan shine hikima ka aikata abin da ya dace kamar yadda al-imam ibn qayyim ke faɗi al-hikmatu shine fi'lu ma yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi wannan shine hikima aikata abin da ya dace shi yasa hikima wannan shine abin da ya dace anan an taba Allah nuna fushi nuna bacin rai nuna kishin Allah ba tare da kana hangowa a'a haika shehu shehun da bai san kima Allah ba a ga kimarsa shehun da bai san darajar manzo Allah ba a ga darajarsa ai duk wani mai daraja darajarsa ta ne masa amfani ne in ya ga darajar Allah duk wani mai kima kimarsa tana amfani ne in ya ga kimar Allah da manzon Allah da addinin Allah amma yayin da yake tare ba a tunanin waye shi fana'i ake yi eh fana'i ake yi yasa wala wannan kuskure ne kuma akramaka Lahu, eh, wannan abu da kake bada labari cewa ka je gidan shahida yin rubauci wai amma ta yin bid'a wallahi malar raina ka saki kuma in ni ne kai wallahi ba zan ba da wannan labarin ba wallahi muƙaddara ni nakan je in zuwa wallahi ko da zan je ba ɗan iskan da ya da isa ya kalle ni ya yi min ta yin bida'a. ai bai samu wannan damar ba to amma malam su karan kansu suna ganin cewa wato baka ɗau aƙidarka da ƙima ba ko su ne ma kallon kai kam aƙidar ta kama ba a bakin komai take ba ka iya karkata wa bi da asu shi yasa suka yi mata yi shi yasa yanzu abin da kake nunawa 'yan gana su ma su ringa zuwa gurin shehun da ya ce manzan Allah sallah nawa ya yi mutane nawa ya musuluntar yanewa wa manzan Allah gori yanzu sai ka je har wajensa ko Shi ne saƙon shi yasa ya kawo misali ya bayar shi yasa wallahi wannan kuskure ne wallahi kuskure ne kuma abin da zai bada mamaki ma shine a zaman ma a zaman ya kamata a ce ahli sunna ne malam suka zaunar da ku suke muku wannan tambayoyin ya kamata a ce ko malaman da suka kai ku garin ya kamata su za su zauna su ringa yi muku wannan tambayoyin amma ba wai mai fis da awa ba wanda shi bai fahimci ma inda ma aka dosa ba kwata-kwata amma shi ya zauna yake muku wa'annan tambayoyi saboda shi yana da ajandar da yake so ya cimma eh, shi yana da manufa so yake a soki wani malami da ke kishin sunna eh shi yasa ku kuma kuka bi ya zauna yake muku tambayoyi ai da ya kamata malam ku tambaye shi ai fatawa ne ta ya za ka ba mutum fatawa baka san waye shi ba ya kamata ku san garin da kuke shin irin mu'amalar da kuke yi a garinku irin ta ya kamata a yi a wannan garin shin irin fatawar da kake bayarwa irin ta ne ai shi za ka ce ai fatawa tana canjawa shi yasa wala nan kuskure ne babba zan kuma sa number waya ko akwai wanda zai iya cewa ba kuskure ba ne. amma dai wannan kuskure ne gaskiya matuƙa wallahi mu mun zauna a garin mun zauna a ƙasar mun san yanda waɗannan mutanen suke barna wa addinin Allah wallahi babu mai girma masu inda yana kishin Allah wallahi kuma irin wannan zuwan sanda na zauna a Ghana ana ba da labari ni ma an neme ni ai an neme ni wallahi wai a kai ni gurin chief imam wallahi an neme ni wallahi kuma ni na nema na ma da aka yi min ta hanyar a siye ni ta hanyar kuɗi da tuni yanzu sun ɓata min da awata kawai ana min bidiyo gani a wajen cip imam yana shafa min kai ko man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil islam duk wanda ya girmama ma'abocin bid'a to ya yayi taimako akan arusa addinin musulunci kila wani in yana ganin zancen da yake faɗi shirme ne in kai da kake kan suna kai kimanta shi ka girmama shi har sai abin ya koma a ringa ganin a'a ai wani ma yana ganin kimarsa wato gaskiya kenan yake faɗi wannan ba daidai ba ne shi yasa alal akal ko da baka faɗi su abubuwa ga mutum ba to kai kam kada kada a maganka a hanyar wajen ma ganinka kadai ganinka kadai tare da wani. wallahi mabiyinka za ka sa masa wanan nan fa abin da yake yi ma ba wani abu bane na a zo a gani wanan nan abin da yake ba wani abu bane ma na damuwa in ka karanta wannan littafin sharhu sunna za ka ga abubuwa masu ban mamaki matuƙa wanda kuma in mutum ya ce ai yan bida'a da ake magana a kansu bida'a ce mukaffira to ma abota komai Allah ba mukaffira ba ce bida'ar su mutum karrai ya ce ma shehu Allah ne ko a ce in an gan shi an ga Allah ko a ce wani saboda kwarjininsa an ce oho kai in ce ko kai ne Allah wato in kwarjinin mutum ya kai kwarjini a iya kallonsa a ce ma shi ne Allah ko waɗannan fa ake rayuwa da su fa a ganan fa ok idan ana da abokai sai a ringa zuwa ko sai a ringa zuwa hmm. a karamukan lawo eh, gaskiya malam dai e, nan yana da kyau kusan waɗanda suke muku tambayoyi kuma kusan irin amsar da za ku ba su kuma kusan a garin da kuke magana ko a ƙasar da kuke magana wannan shine adalci na karatu kuma shine ka'idar karatu amma matukar za ka ringa auna garinka da garin da ba naka ba matukar za ka ringa auna malaman garinka da malaman garin da ba naka ba to la za ka yi mutane illa za ka yi wa mutane illa eh, za ka yi musu illa kai wa addininsu illa kai wa aƙidarsu illa eh, irin 'yan ganan nan <laughs> wallahi malana ne daidai da su ne daidai da su kuma duk wanda ya zauna zai tabbatar da haka in dai yana son Allah da manzon Allah wallahi akwai wa'insu maluman wa'inda suka yi kira na wallahi kaga irin abun da malam Anas yake din nan wala ba sa tare da shi wallahi amma alfahari suke yi su bura su iya yi ba shi yasa na ce ba sa tare da shi burasu su iya yi ba amma wallahi kirana suka suna alfahari da shi wallahi suna cewa shi ne daidai da 'yan iskan nan wallahi abin da suke cewa kenan kuma wallahi a abin da yake faɗi ko a abin da ƙila in an wannan zai fito wallahi sun faɗi sarahatan ba sa tare da shi ba su iya yi ba amma shi ne daidai da su shi ne daidai da su kau da yadda suke fitowa da kafircin hmm, dole ne a fito da nuna kishin Allah eh, shi ne amma kawai a nuna a'a sa Allah dai sa mu dace shi yasa wala kuskure ne eh, kuskure ne wannan Ya eh, kuskure ne shi yasa wala kuskure ne shi yasa dan gaba gaskiya akramaka Allah in an je gari a ringa tuntuban mutanen garin eh, a ringa tuntuban mutanen garin idan an je wannan gari a ringa tuntuɓar su yaya suke kamata yi da yama tambayan nan ai kaza kaza sai ka ce to ku yan garin ku yaya suke me suke faɗi eh, wani abubuwa suke faɗi <laughs> eh, in ya gaya ma suna cewa in an ga wani an ga Allah to ni na san ba amsar da zaka bashi ba kenan in ya ce ma mu shewunan garinmu suna cewa manzan Allah sallah nawa yayi mutane nawa ya musuluntar kaga su ne wa annabi gori ko eh na tabbata in ya gaya ma haka suke ba zaka bashi wannan amsar ba in ya ce ma mu 'yan bid'a garinmu akan iya nuna wane a ce in an gan shi an ga Allah eh ko in an gan shi an ga manzan Allah na tabbata ba za ka bashi wannan amsar ba to amma sai ya ɓoye wannan saboda wannan shi ba shi ya dame shi ba shi a ci mutuncin Allah shi bai dame shi ba ba a ci mutuncin manzan Allah shi bai dame shi ba kawai a'a yana da ajanda e yana da abin da yake so ya cimma wanda ya nuna kishi ya nuna damuwa tunda yana da matsala da shi to tsaya ya zo ya gayyato malama ko ya wa malama tambaya su soki wancan shi ya ci riba kawai shi ne fa in ka tattara da abubuwan da ya faru a nan wajen eh, wanda kuma kuskuren ni na fa ganin kuskuren malaman saboda ai kamata yi kusan garin da kuke kusan suwaye mutanen garin me yasa aka ce fatuwa tana sabawa da saɓawar lokuta da saɓawar gurare saboda ba dole ba ne abinda ka ba da fatawa ko kake ganin kayi a garinka shi ne za ka yi a wani gari ai mutanen da ke garinka ba su ne mutanen wancan gari ba sa'annan abin da kake ganin kayi a garinka ba shi kenan za ka gani ya kamata ka yi a gari kaza ba ai garinka ba wancan gari ba ne yanayin kuma da kake ciki a wannan garin naka da har kake ganin za a iya yin abin da kai a wancan gari to ai yanayin da yake cikin wancan gari ba shine yanayin da yake cikin garin ka ba wannan duk ka'ida ce ta karatu fa wallahi duk ka'ida ce ta karatu kafin ma a tambaye ka ka bada amsa di ya waje baka san irin wayannan abe baɗa amma aka yi rashin sa'a kila baka tambaya ba kuma baka sani ba sai ka zo gashi wani abu ne kake ganin kokari kai amma rusa sunna kai ko rusa tauhidin kai ko rusa aƙida kai kai a ganin ka kokari kai kuma kai a ganin ka kamantawa kai kuma irin wannan zantuka shi yasa zaka ga waɗansu suna fakewa da wannan daman suna da matsala da ku su ringa zagin ku duk irin wannan abin ne duk da cewa na ji wani ɗan kuskure da aka yi ni ba wannan bane ni abin da ya fi damuna kenan wannan gabar shi yasa wala kuskure ne Eh, wala kuskure ne kuma su waɗanda suka yi muku tambayoyin nan sana da abin da suke so su cimma kuma nan gaba gaskiya kamata yi yan uwa in an muku tambaya ku duba yanayin da kuke da gurin da kuke yi sannan ku san fito da za ku bayar Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da su eh tsaya mu gani idan da akwai wanda ya kira to in ba wanda ya kira kuma sai mu tashi shine maganar da za a yi ina ganin banga wanda ya kira ba ban ga wanda ya kira ba <coughs> ban wanda ya kira ba amma wannan eh, amma wannan batun wala kuskure ne hmm. masu bayyana kafircin ne karrafa a can fa nan mu ka iya cewa ma na 'yanan nan 'yan najeriya su munafukai ne su ba sa bayyana zahirin aƙidar tasu munafunci suke su na can fa babu batun wannan munafincin ƙarra suke bayyana kafircin fa ƙarra suke bayyana kafircin su ba sa ɓoye ɓoye wallahi ba sa ɓoye ɓoye na nan ku ka iya cewa akwai munafunci tattare da su to ga wani nan yayi kira assalamu alaikum to a Lahu, afuwan na wannan ɗin kiranka amma bai ba Allah ya samu dace to ya sai mun ringa gyarawa eh, su su abin da ke musu daɗi shine eh kaka za a yi to malam na ga uwa yana kira ka sake kira ko wannan ya yi kira assalamu alaikum assalamu alaikum Yau san da zuwa ɗan ya gida ya ibada a sannu ba suna na abubakar abdullahi daga kaduna to mala abubakar abdullahi daga kaduna muna jin ka ai malam wato malam in san da ma irin yanzu misali malam kamar ka gidanka ne mm. kana zuwa ɗakin ga ka ka da ɗakin ka da takalmi kana tare da bako kaga bako ba da takalmin zai shiga ba saboda bai martaba ɗakin ka ba kai ma baka martaba ɗakin ka ba amma idan ya zo ka tuba takalmin a waje tuba ya waje kaga ka martaba shi so kaga akidar su ne da ba su rike taggan ma har ma mutum ya samu damar wallahi malam bari yanki maka wannan magana akwai wani dan shi'a ya fake yana son yarinya na to mm. kuma da gaskiya bismillah ba na nuna ki da wata kida da wani abu da kan kai ma kan da na fito kawai mm. yawa to shi ne zai yake wani tambaya tambaya eh wallahi sai na ci misha. Ah, wai ya zo ya gani ne dan kan magana yarinya ne yana son auren ta sai na ce kawai ni na fito da aran na ce ah, kai ba dan shi a bane eh wallahi alaga ta nan da dan shi ne amma yanzu na bari na ce to da ka bari zan baka samu aure ba shi ka tafi kawai wannan shine daidai a wallahi shi ne daidai Allah ya sa mu dace amin malam irin wayannan abubuwan in ka mutum ya fuskanci yanayin mutane hmm. muna da mutanen nan muna da yan uwa na jini na na dari amma wallahi malam da ka faɗa haka nake zaune da su wallahi sallahi da ka faɗa ni ba mutumin da zai kalle ni yanzu zai kalle ni ya wani magana wani magana wai wai dari ka ko wani abu yanzu ka duba wai wai malam yana ya mutu wai yare mai gyaran larabci amma in ya amsa wai ya zai bashi wannan amsa ta yana zai bashi wannan amsa malam za ka shi amma zai renin wayo sun raina mutane to wallahi malam ku dage don Allah domin yanzu kaga sai dan dakika ma ya bugo yana boyewa da akwai wani program da kai kwanaki ki dan dakika ya bugo maka amma koyewa yake bai masu masan dan dakika ne to kaga irin wannan wuta ya kamata ana bude musu ai ba sassauci ne Allah ya taimaka na Allah ya sa mu rabu lafiya amin Allah ya saka da alkhairi Allah wannan shine maganar gaskiya eh, eh, shi yasa wato abin ne da muke faɗi kenan ga wani ɗan uwana ga yi kira ga wani dan uwa na ga yayi kira za mu ɗau ɗan mutane haka ko da ba yawa assalamu alaikum alaikum na'am da wa muke magana dan uwa kana magana da zaharaddini kano to zaharaddini kano muna jin ka eh, ya al'amura ya haji to alhamdulillah malam zaharaddini kano da Allah tambaya ce da ni guda ɗaya yaushe za koma karatun littafin alifadatul ahmadiyya ne sai littafi kuma gaba ɗaya karatu ya tsaya wallahi haka ne akwai ɗan shawarwari da ya ɗan gudana daga yan uwa cewa ya kamata eh, miyagun aƙidin za mu ringa bayyanawa shi ya sa to shi sa nan kaga an ɗan dakatar da karatun littafin don kila ka tarar da wani abu duk da yake ba su suka kawo ba dama akwai shi a musulunci to amma ba ma so mu ringa karanta irin wannan cikin littattafan su gara mu ringa karantawa cikin littattafan mu na addini ba irin nasu ba to shi yasa nan kaga an dan dakatar eh, gaskiya ne wannan to Allah ya saka alkhairi Allah ya bada lada amin amin jazakumullahu khairan to ga wani malam Muhammad nan ga wani kuma yana kira wani dan uwa ya yi kira ina wannan kuma bai ɗauka ba za mu je zuwa ga wani za mu je zuwa ga wani za mu je zuwa ga wani to wannan bai ɗauka ba ga malam muhammad ina jin ya kirawo yana ta kira to malam muhammad in ka gani ka ɗauka saboda lokacin sallah ya kusa assalamu alaikum Muhammad Na Malam Muhammad daga Saudiya Riyadh muna jin ka Malam Muhammad. Kan kallahu na fatan alkhairi da lafiya da imani tsari imani da ikilasi. Kai ma Allah sa abin zani. Allah ima fiye da na Malam Muhammad. Allah kai ma ima. Amin tare da yan uwa musulmai bisa bin sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah na gaba daya. da akar makalla wannan karatu da kake yi wallahi ni abin da yake bani mamaki akar makalla da irin wannan malamin hmm. wallahi girman kai ne da su wallahi malam eh, sorry to say ni wallahi talla wannan girman kai ne da su malam a halin sunna din ma mutum ka san gaskiya wallahi tallahi sai san gaskiya kuma shi wannan da yake yawan zuwa sai ya gano laifin wasu dan ahli sunna din na wannan mai da'awa menene mai sunan shi ne eh, shi ne wannan mai mai yawan surutun nan peace awa media to eh to yana sane yake hada irin wannan rigingimun saboda kananan maganganu ne da shi shi ma Allah ya sa saboda akwai abin da yake so ya cimma amma kuma an ya kamata su su gane amma kullum a ta magana a ta magana in dai har kana malami wallahi tallahi ko mu ɗaliban ku yanzu na ƙasan ƙasa wanda babu mu san komai ba wallahi ba wannan bidiya da zai zo gwada ni ai shi ma ba zai fara ba ni ma kuma ba na taƙiya amma su da yawa yan bidiya ma in kuna in kuna program na ahlus sunna ka duba maka za koyar sunan shi fa yayi ai mukaddimi ne shehi ne amma irin su koyar suna suke yi to wanda wanda irin wayannan masu taƙiya da munafurci a Najeriya suna boyewa yaya kuma yan gane da suke faɗan abu zahiri duk gashi ka faɗo kuma gashi na a midiya gashi kuma a littafi na yan gane ba sa boyewa in ya ce shi Allah ne in ka gan shiga ga Allah kai ga Allah a zaune ga manzon Allah a zaune har karshe din da aka kai Allah din kuma mutum ya ce yana raba aljanna in ka gan shi ranar litinin wane ne Duka irin fa eh, eh, lafazin da suke yi kenan yanzu dan girman Allah wayannan malaman za su ce ba su taba ganin abin nan ya wuce ba kuma ya nuna musu a ɗaliban su ba tsakani da Allah ne amma kuma in kuka buɗe kuka gyara sai a saka min kuburci da girman kai a yi kamar ba a ji ba za a karba ba kuma wannan abin da ka yi shine gaskiya da gaskiya Allah ya sa wani ya ɗauka wani ya ji ije nuna musu in sun tuba su gyara ko ba su tuba in ba su tuba ba wallahi Allah ba zai bar su ba domin yana suna rusa tauhidi da sunna kamar yadda ka bada ina maka fatan alkhairi duk lokacin sallah yayi amma akwai basire ne wannan shi eh, Allah ya sa kowa ya gama lafiya Allah ya gurba akan bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin malam Muhammad ko da a ce mutum ya yi kuskure sai ka yi tarkizi gurin kuskuren nasa ba tare da ka zage shi ba ai so muke su gyara tunda mu ba mu san mu fitar da su daga sunnar ba amma kuma dole ne a yi gyara to ga wani ya yi kira amma bai wannan ba ina ganin zan bar shi eh, ga wani ya yi kira amma bai wannan ba tana ringin ina ganin zan bar shi to shine dai a taƙaice wannan ɗan ta'aliƙin da nake da shi kenan Eh, wannan ɗan ta'alikin da nake da shi kenan wato dole ne mu ringa kiyayewa gaskiya ana bin ƙa'idodi da malama suke bi ba dukkanin abin da kai a garinka ba ne za ka ga cewa a wani gari za a yi shi kuma hatta na garin na kama da kai waye ba shi karɓuwa ballantana a ce za a yi shi a wani gari in ma ƙaddara an ba shi karɓuwa cewa wannan abu da kai a garinka daidai ne to ba shi ke nuna cewa in aka a wani gari daidai ba ne wannan akwai canjin fatawa kamar yadda suke cewa la inkara da taghayyurul fatawa bi taghayyurul ahwal wal ashkhas dole aka sami yanayi fatawa ta canja dole ballantana ma kuma abin illa ne illa ne wa tafiyar sunna a ga wanda ke da'awa zuwa ga bata kaga kana girmama shi kana kaza kamar kana haska mabiyanka ne fa abin da yake yi ai ba wani matsala ne gare shi ba ai alal akal ko da wani abu bai biyo baya ba to kada a ganka tare da shi hanyar jirgi daban ta mota daban shine zancen gaskiya amma malam haka ringa faɗi wai ka je gidan shehu ɗayar bauchi wai sun ma tallan bid'a ka zo ka kuma kana faɗi a wajen wai sun san aƙidar ka sunna ni da inni ne wallahi ba zan faɗi wannan abu ba dan aibu ne wato har sun ga fuskar masu ma tallan Ka kaga akwai raini kenan kuma rainin nan ba zai biyo baya ba sai sun ga yanayin da ka ɗau ka. shin tana da mahimmanci a wajenka ko ba ko kuma ba ta da mahimmanci in suka ga ba ta da mahimmanci dole su ma tallan bida'a saboda sun raina ka shi yasa wala wannan kuskure ne ni dai in ni ne in ma <laughs> na ji wala ba zan iya zuwa na faɗi ba anan sannan kuma su waɗanda suka kai ku suka gayyace ku ba su suka yi muku wannan tambayoyin ba a wani ne saboda shi akwai abin da yake so ya cimma eh akwai abin da yake so ya cimma akwai attacking din wa'ansu da yake so ya yi sannan kuma ai a matsayin ku na malama kamata yayi ku masa tambaya to wani irin 'yan ɗariku ake tare da su a ƙasar eh me kuma suke faɗi da har ake ganin cewa a yi musu irin wannan mu'amalar da sai ya gaya muku masu cewa abdullahi mai kano shi ma allah ne su ne ake da su wanda abdullahi mai kano shi ne ke cewa manzan allah sallah nawa yi, azumi nawa yi, ko mutane nawa ya shiga musulunci mai wa manzan allah gori ne a garin to shi ma za a je ai ai wannan wanda ake cewa in an gan shi an ga manzan allah ne ko an ga allah su ne a garin eh da in kuka yi masa wannan istifsar din eh sannan sai to ku bashi amsa amma da yake shi ma akwai wani manufa cikin yin hakan kuma abin da ni da yake ɗaure min kai ya kamata a fahimta in aka zagi Allah fa wa'annan shi da yazo yake muku tambayan nan fa ba wani fushi da suke nunawa ba wani malami da yake kawowa yayi bayani ai kaddara ma wancan malamin hanyar da ya bi ne kake ganin cewa ba ta yi daidai ba ko a ganin ka to da Allah wa ka kawo ya bi hanyar da ta dace gurin gyara wannan kuskuren mun ji duk kalmomi na kafirci da ake yi kana ganin wane ya tsananta to wanda bai tsananta ba wa ka kawo shi kai ya tsananta ya gyara wannan kuskuren babu ba don wato ka gane kawai dattin zuciya ne kawai eh, zuciya ce babu annuri kawai kawai ina jin haushin wane kaka za a to yanzu tsaya ya zo ya shiga karkashin waɗansu malama sai a yi atakin ɗin wancan malami shine kawai fa fa abin Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su Allah ya sa su gane assalamu alaikum warahmatullahi